Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata sha uku ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu wato daidai da ɗaya ga watan Ramadana na shekarar dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To baban da 'yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka mai da martani ga labarin wani da ake zaton dan majiga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee jiya Litinin inda ya kashe mutum guda kana ya raunata wani jami'i a cewar hukumomi. da yammacin jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin brussels a ziyararsa ta biyu cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen amurka na kungiyar tsaron nato a wani yunkurin daukan shawarwari game da yaki da ake gwabzawa a afghanistan a jiya litinin kuma sakataren tsaron amurka lord austin ya bada umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai a tungar soja ta mandabe a kasar kenya da ya kashe amurkawa guda uku kana wasu uku kuma suka jikata kanin labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa a yayin da aka fara azumin watan ramadana na bana malamai da sauran masu sharhi sun ce ana bukata a ninka taimako don tallafawa talaka da sauran masu karamin karfi. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya baiwa mai azumi abun buɗe baki a lokacin da ya kai azumin Allah madaukakin sarki zai ba shi lada na yin azumin cikakke ba tare da an tauye wa shi mai azumin nasa ladan ba wato kowannensu za a ba shi lada cikakke na yin azumi. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya wanda Aliyu Mustapha sokwa ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. 'yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka mai da martani da labarin wani da zaton dan bindiga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar tennessee a jiya litinin inda ya kashe mutum guda kana ya raunata wani jami'i a cewar hukumomi babu kuma wanda aka kashe shi ko aka raunata a makarantar ta austin east high school da ke birnin knoxville mai kimanin tazaran kilomita 290 a gabashin nashville an ji 'yan sanda an da ya mutumin da ya aikata kan 'Yan sanda sun ce sun mai da martani a makarantar ne da misalin karfe uku da minti goma sha biyar na rana inda suka yi musayar wuta da mutumin. Da yake magana a wajen wani asibiti, magajin garin birnin Knoxville, India Kinkanon, ya faɗa wa talabijin WATE cewa ya yi magana da jami'in da ya samu rauni yana cikin hayyacinsa kana yana murmurewa. hukumar binciken manyan laifuka ta jihar tennessee ta ce ta tura jami'anta a makarantar domin gudanar da bincike da yammacin jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin brussels a ziyararsa ta biyu a cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen amurka na kungiyar tsaro ta nato a wani yunkurin daukar shawarwari game da yaki da ake gwabzawa afghanistan ana kuma sa ran blinken zai karfafa tattaunawar diflomasiya akan goyon bayan kungiyar tarayyar turai game da sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da kuma karuwar tankiya da rasha yayin da take jibke sojojinta a kusa da ukraine a yau talata ne zai soma tattaunawa a brussels kana sakataren tsaron amurka lord austin zai karu da shi wanda shi kuma yake ran gadi a jamus babbar kawar amurka a turai da kuma isra'ila masu muhimmanci ga diflomasiyya da iran ina hasashen samun tattaunawa mai ma'ana da ƙawayenmu akan batutuwa da dama da dukkanmu muke ba su muhimmanci. Muna da ƙarfi idan muka yi aiki tare in ji Blinken a wani saƙon Twitter da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sanar yayin bulaguronsa. a ƙarƙashin yarjejeniyar da tsohon shugaba donald trump ya cimma da ƙungiyar taliban amurka ta yi alkawarin janye dukkan sojojinta daga afghanistan kafin ɗaya ga watan mayu a hali da ake ciki kuma jiya litinin sakataren tsaron amurka lord austin ya ba da umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai akan tungar soja ta mandabe a kasar kenya da ya kashe amurkawa guda uku kana wasu guda uku kuma suka jikata a wata rubutacciyar sanarwa da ke sanar da shawaran austin sakataren jaridarsa john kirby bai nuna takamammen abin da ba shi cikin binciken na farko da rundunar haɗin gwiwa amurka da afirka ta gudanar a wani mataki da ya zo kan kari austin ya shirya ganawa da jami'an rundunar haɗin gwiwar ta afirka yau talata a stuttgart a ƙasar jamus a matsayin wani bangaren rangadi da yake yi a turai domin ganawa da ƙawayensu da kuma tattaunawa da kwamandojin amurka a gefe ɗaya zai kuma gana da jami'an rundunar haɗin gwiwar amurka da turai a dan stuttgart ɗin. kirby ya ce bayan amincewa da sakamakon binciken da rundunar afirka ta gudanar wanda ba a riga an fitar a bainin jama'a ba austin zai ba da umarnin zaɓo babban soja mai anini hudu da zai sake nazari a kan binciken ma'aikatar sojan da ta zaɓo janar paul fang a matsayin wanda zai wannan aikin To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu a yayin da aka fara azumin watan ramadana na bana malamai da sauran masu sharhi sun ce ana bukatar ninka taimako don tallafawa talakawa da sauran masu karamin karfi wannan na zuwa ne daidai lokacin da farashin kayan masarufi ya yi tashi da akalla kashi hamsin cikin ɗari ga nasara da mail hikaya da ƙarin bayani. ni masallatai suka fara tanadin abubuwan da za su rika taimakawa miskinai a wajen shan ruwa ta hanyar tara taimako daga wajen jama'a hakan wasu masallatan ma sun yi sabon fenti da inganta famfunan alwala ko samar da sabbin butoci nan alaramma alhaji usman ladan ne da ke kasuwanci abuja ke bayyana yadda lamuran ƙasa suke a watan da ake buƙatar kyautatawa tsadar su rahin tsadar su duk ɗaya ne a wajen marashi ai sai da akwai ake cewa kasi abu ya babu ɗin idan bana da a gidan kana bajar kana kashewa naira dubu talatin a azumi to wallahi bana bai tabbatar maka bala ka naira dubu goma ba rashin kasuwa da rashin komi duk inda ka shiga yan tireda yan mota yan canji kanikawa kowa da ka sani a cikin garin abuja nan duk inda ka shiga kasuwa za ga cewa azamma ake ba kasuwancin ake ba fira ake da sauransu sai dan baka zagayawa Ɗaya daga manyan limaman babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya ce ana samun lada mai yawa a watan mai albarka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya baiwa mai azumi abun buɗe baki a lokacin da ya kai azumin Allah ɗaukakin sarki zai ba shi lada na yin azumin cikakke ba tare da an tauye wa shi mai azumin nasa ladan ba wato su za a ba shi lada cikakke na yin azumi don haka duk wanda Allah ya ba shi baiwa Allah ya ce liyun fik zu sa'atin min sa'atihi mawadaci ya ciyar da wannan dukiya tasa ga bayin Allah su fita daga cikin talauci su fita daga cikin wahala. Shehu malami Islama Imam Abdullahi Balalau ya ambaci muhimmancin tallafawa marayu a wannan lokacin. Cikin Ramadan maraya ya ji kamar mahaifinsa yana da rai. A ranar sallah maraya a lokacin da kowa ke fita zuwa sallan idi maraya ma ya ji cewa tankar mahaifinsa na nan da rai ta hanyar wannan maluma su yi amfani da kira ga al'umma a tausaya wa marayun nan in muka yi wannan sai allah ya sanya mana albarka sai ya dawo mana da zaman lafiya domin allah ya ce fa'ammal yatima fala taqhar kaga maraya na da kima da daraja annabi ya gaya wani sahabi cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ba ku samun tallafi da taimako da arzikin ku ya bunƙasa sai dalilin waɗannan masu rauni da ke cikin ku da suke muku addu'a yayin da ake bude tafsirai cikin sauƙin matakan kariya daga coronavirus masu neman taimako kan yi amfani da damar wajen dagewa su tara abin da za su ci har zuwa ranar sallah. malamai ina mai ban saboda annabi muhammadan rasulallah ina mai bani saboda annabi muhammadan rasulallah. Allah ya samu dace Allah ya gida lafiya bayan Allah. Wani saboda Kuma dai me za a ce, akwai dukkan kayan da ake bukata a kasuwa kama daga shinkafa, dankalin turawa, tattasai da tumatur da sauransu, amma farashin ne ya fi karfin aljihun masu karamin karfi da su ne mafi yarin jaye da samun su bai fi dala ɗaya a wuni ba da yake zama mizanin talauci na duniya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasira da Mail Hikaya da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya kuma makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin wani likitan zuciya ya bada bahasi kan shari'ar George Floyd, bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda a Minneapolis a bara, inda ya ce ba bugun zuciya ko ɗaukar kwaya fiye da kima ne ya kashe shi ba. Kana akwai yiwuwar zai iya kubuta inda ba don an taushe wuyarsa a kan titi tsawon mintuna tara. Dr. Jonathan Rich, shehu malami ne a makarantar likitanci ta jami'ar Northwestern University. ya faɗa wa rukunin masu a kan kisan da Chauvin ya aikata a Minneapolis cewa inda ba dan an hana ma Floyd damar numfashi ba ina gani da bai mutu ba. Eric Nelson lauya da ke kare Chauvin ya musanta cewa shan kwaya ne ya kashe Floyd mai shekaru 46 da kuma wasu matsalolin rashin lafiya. Amma bayan da Chauvin ya kama shi a ranar 25 ga watan Mayun bara kan samunsa da dala 20 na jabu ne ya kashe shi ba. Chauvin mai shekaru 45 kuma farar fatan Amurka ya ki amsa laifin kisa a shari'ar mutuwar Floyd, lamarin da ya haifar da zanga-zangar kin jinin ayyukan 'yan sanda na cin zarafin tsirarun jinsuna a fadin Amurka da wasu manyan biranen kasashen waje. A ƙarshe a jiya Litinin yanayin siyasar somaliya ya shiga cikin rudani yayin da majalisun dokokin kasar guda biyu suka yi baran-baran akan matsayin wa'adin shugaban ƙasa muhammad abdullahi farmajo karamar zauren majalisa ta kada kuri'ar amincewa da karin shekaru biyu a kan shugaban kasar da gwamnatinsa yayin da babban zauren ke cewa wannan matakin ya saba wa dokokin kasa a zama ta musamman akan wannan batu 'yan majalisa 149 suka kada kuri'ar amincewa da karin lokacin yayin da 'yan majalisa uku kacal suka nuna adawa jim kaɗan bayan wasu mintoci babbar majalisar ta bayyana rashin amincewarta da hakan inda kakakin majalisar ke cewa matakin da karamar majalisar ta ɗauka ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar shugaba kwarmajo da wa'adin mulkinsa ya ƙare a hukumance a ranar 8 ga watan fabrairu nan da nan ya yi marhabi da amincewa da ƙarin wa'adi da majalisar dokokin ta yi a wata sanarwa shugaban ya kira ga 'yan kasar da su yi amfani da dama da tarihi ta basu su zaɓi makomar dimokuraɗiyyar kasar a gaida baba yakun makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. da gwamnan jojin shugaban kasa ya ce ya zo ya ba 'yan ta'adda wata biyu duk wanda ka son ya aje makami bisa hanyar sulhu ya zo ya aje makami wanda bai zai aje makami ba za a yakin shi ya taɓa yin wani statement cewa ana musayar zinari da makaman nan madadin ya bada kuɗi wannan magana tana nan so kaga kuma me ya kawo wannan magana a yanzu bayan an sa wannan dokar Jama'a sanu ku da huta baka da sabon ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. To a ci gaba da muhawarar da muke game da ci bayan harkokin tsaro a jihar Zamfara da wasu jihohi na arewa maso yammacin Najeriya. Yau za mu duba alaka da ke tsakanin sace-sacen mutane da kuma ayyukan haƙarar ma'adinai da ake a cikin zamfara din sannan ko me yasa ba cika jin cewa ana kama su turawa ko kuma 'yan kasashen waje da ake wannan aikin haƙe a cikin zamfara da su ba sannan ta yaya za a bayyana yawan hotunan da ake gani sau da yawa na jami'an gwamnati ciki har da jami'an tsaro tare da su shugabannin da ake cewa masu sace-sacen mutanen nan ne kuma ana neman su ba da bayan haka za mu taɓa maganar shigar sarakunan gargajiya cikin wannan harka kuma sani na malumfashi ne tare da bakinsa aliyu abubakar mk tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe da kuma alhaji sani abdullahi shinkafi memba na kwamitin tsaro na jihar zamfara din ne za su ci gaba da wannan muhawarar su ba tare da bata lokaci ba bari haɗa da su shin ko akwai wata alaka ne tsakanin ta'addanci da kuma ayyukan haƙan ma'adinai wato gwal ko zinare a nan zamfara don in kwantuna tuna ma gwamnati ma ta ɗauke ni mataki a kai bari mu je ga alhaji sani abdullahi a kamar yadda gwamnatin tarayya ta ba da umarnin ta dakatar da haƙo ma'adanai ne a jihar zamfara hmm. tun bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara hmm. sannan kuma kwana goma da suka wuce an ƙara jaddada wannan doka alaƙiƙanin gaskiya ni ga nau sani babu shi alaka da ta'addanci. Honorable Aliyu. Na'am. Akwai wata alaka ne tsakanin ta'addanci da harkar hakar ma'adinai wato kamar zinare kenan gwal a nan zamfara? Hmm, gaskiya a iya sanin mu akwai shi. Kasan dalili inda ake hakar zinarin nan daji ne kwarai da gaske. Kuma dajin nan nan ne mabannatan nan suke. to wani zai yi tambaya cewa wai me yasa mutanen nan da suke zuwa gari su ɗauke mutane su kashe mutane me yasa ba sa kashe masu gina zinarin nan me yasa ba sa kidnapping nasu wannan abin tambaya ne na ɗai kenan wannan shi ne dalilin da yasa ita gwamnatin tarayya ta sa waccan doka wadda ita gwamnatin jiha take adawa da wannan doka wadda har 'yan majalisar dokoki na jihar zamfara suka yi zama na musamman akan wannan doka da gwamnatin tarayya ta sa suka yi shi suka shiga hurumin da ba nasu ba kwanakin tun baya mai girma gwamnan jihar zamfara na yanzu ya taɓa yin wani statement cewa ana musayar zinari da makaman nan madadin ya bada kuɗi wannan magana tana nan so kaga kuma me kawo wannan magana a yanzu bayan an sa wannan dukan so kaga amsa shine akwai alaka To na. Na. Ina son wani tambihi ga magana da shi honorable yayi yi. To ci gaba. Lokacin da gwamna Abdullahi ziyari yana gwamna. A Najeriya a duniya baki dai an samu lokacin da su na 'yan ta'adda suka je a wani gari da ake ce ma Bentin cikin karamar hukumar mulki ta Maro Local Government. Suka kashe masu haƙo ma'adanai guda talatin da takwas. Sannan duk wanda a cikin rami in ka fito su halbe wanda a cikin rami su kashe cikin rami. Idan suna da alaka da 'yan ta'addan yasa za a je wannan sansani a ɗora. Akwai wani kamfani na Ali Sauna na Martin ne hmm. a wannan a ƙasa Anka ne inda 'yan ta'adda suka zo suka kidnapping ɗin 'yan sanda goma sha uku suka kashe uku cinne ko biyu suka kai da goma sha ɗaya. suka zo suka kone wa'annan girilin mashin da mashin din da ake harkar mining da su excavator mai tono din nan suka kona ta suke gaya ma emir anka ba za su sako 'yan sanda ba sai an biya su ko miliyan 200 ne suke faɗa lokacin bayan sun yi haka kuma su rike bindigogi in haƙo ma'adanai yana da alaƙa da 'yan ta'addan me yasa za a zo wannan wuri a yi garkuwa da 'yan sanda kuma a kashe wasu kuma a ɗauki musu makamai. Kada bari mu je ga tambaya. Aji zani to tawili ko kuma da aliki. To ya kamata shi Abdullahi Shirkahi ya sani. Ishu na banditri a Zamfara kullum yana takin wani dimension. A can da magana sata shanu ne babu magana kidnapping. Shanun a kare aka dawo kidnapping. Mm. Suna kidnapping har aka dawo kuma a a zo ma a kona gari so lokacin da abdulaziz yare yana gwamna a zamfara akwai garuruwan da dama da bandit ba su shiga ba sai bayan ya sauka a muhallin shayar da nake so gane shi ne a wancan lokaci in an dauki yan masu gina zinari a wani wurare a kuma wani wuri ba dauke su ba sannan ga wannan statement din da na ce wanda mai girma gwamna ne yanzu ya yi shi a wannan lokaci kuma yanzu ga statement ɗin shi na biyu saboda gwamnati ta ta ba da wannan oda To shi eh, ke kada mu bata lokaci akan nan bai. Wato tambaya ta gaba shine cewa aksarin 'yan Najeriya na jin mamakin yadda suke gani a hoto hmm. manyan kusoshin gwamnati da kuma na jami'an tsaro za a gansu a hoto tare da shugabannin mahara nan na daba-daba wasu ana ganin su tare a hoto. Amma sai ka ga cewa su kuma jami'an tsaro suna cewa ai suna neman wa'annan mutane har yanzu sun kasa samun su to abin da yake ɗaure mutane kai kenan ga sun zo ana ɗaukar hoto da su to kuma a ce ana neman su an kasa ganin su ni za ka ce game da wannan honorable ah, shi sa na ce maka wallahi dukan mu sai mun ji tsoron Allah kuma mun koma ma Allah kuma mun yi wannan abin da gaskiya wasu abubuwan duka yaudara ce wannan abun duk wanda zai kawo maka wani genesis cewa ga wani abu shine genesis to zai dan gaya ma wani abu kaɗan da ya taɓa faruwa tsakanin wani yanki a cikin jihar zamfara amma gaskiyar magana shine abinda za ka ɗauki wani abin criminality ne kuma dole ne gwamnatin tarayya gwamnatin jiha gwamnatin karamar hukuma su haɗa ƙarfi da ƙarfe su ɗauki abu ɗaya a yaƙi wannan criminality din yanzu bari baka misali da abin da ya faru baya baya a zamfara na kidnapping din yara da aka yi ɗalibai an ce an yi negotiation an karɓo su ba tare da an ba da kokobo ba na farko abin tambaya wane ne ya yi leading wurin tattaunawa da mutanen nan a ina ya gansu sannan kuma suna ina har aka kai ga kawo yaran nan to tun da zamfara tana da wani tsari na sulhu to me yasa su kuma waɗannan mutanen ba za su ajiye kamansu ba in har za su yadda a yi negotiation da su kyauta su ba da yaran nan da suka dauka ɗari uku da wani abu to me zai sa ba za su ji tsoron Allah su aje makaman su ba su to a gansu a ce ga su aje makaman su to dan jira bari mu je ga shi honorable Sani Abdullahi Shinkafi mu ji me zai ce game da wannan tambaya da muka yi da kuma abin da ka tambaya Na'am. Wato wannan tambaya da ta yi. Eh. Lokacin wacce tsohuwar gwamnati. Shi kai ne tsohon gwamna akwai lokacin da ya shiga mota guda da rikakken dan ta'addan na wanda aka ce buharin daji suka je juma'a da wani shugaban sojoji da ya zo aka yi biki lokaci aka ci a yi sulhu shi wancan tsohon mai ba gwamna shawa ta harkokin tsaro babu dabbobi gwargwado shi ma da bai sani ba akwai lokacin da ya je wurin wannan buharin daji za a ga hoto inda ya rataya bindiga ak na ga wuyan shi saboda haka wayannan jami'an tsaro wasu sun san haɗa haɗin nan amma kamar yadda ne maka bayani farko akwai ɓata gari cikinsu 'yan sanda sojoji ss sarakuna infoma masu ba da asiri na koyi. Hadda sarakuna? Hadda sarakuna mana akwai akwai magana ce ta gaskiya ake ba wai ta wai ba. A gane ai cikin rahoto na kwamitin mu akwai sarakuna da muka kama da laifi ciki kanana da manya akwai 'yan sanda da muka kama da laifi kanana da manya akwai sojoji da muka kama da laifi kanana da manya akwai hakimai da masu anguwa waɗanda ma muka ba da shawara a cire su akwai infoma kuma akwai sarakunan fawa akwai irin logistics supply masu ba da kai musu abinci likitoci ya kanga malamai haka na asibiti kamar yanzu da kake magana jami'an tsaro akwai wani gari da ake ce musulmi mun je a wannan masarauta lokacin muna wannan yawon. da muka je sarkin na ba bayani babban sarkin ya ce akwai lokacin da aka kama barayi guda bakwai yan sa kai suka kama su yan banga aka zo hawa da an ka kawo mai su shi kuma kira soja ko mejo ya bashi soja ya ce aje su wata hotel ana ce wani gari kauran na moda su bakwai din wannan su an shi miliyan biyu biyu gare miliyan sha hudu kenan ya sake su bayan ya sake su suka je ɗauka kwansa wani gari da aka ce ma birane kana jina ina jin ka inda aka je aka kashe mutum 38 da lokacin mulki shi tsohon gwamna al'azari da suka je ɗauka kwansa sai an kashe cikin mutum bakwai da aka kashe mutum uku sai su ɗan sata 'yan bangar suka ɗauko gawo waɗannan ɓarai da sun san su ta dawo suka kawo ta fada sarki suka ce mai martaba ya an kai mun ɗan ga ɓarayin suna cikin ɓarayin nan bakwai da mun ka ya an kai an ka sako su kuma sun ka dawo nan suka dawo suka fansa ya ce ku jira shi suke gaya mana aka kira soja mejo soja ya ake wa'anda su ne yi wa'anda na baka cikin wa'anda na baka mutum bakwai ya ake yi aka sako sa suka koma suka fansa ya ce mai martaba mu shiga ɗaki ina da magana ce wallahi tallahi ban shiga ko ina da kai ka gaya mani nan dai wa da adai suka sa baki ya tashi ya shiga ɗaki da shi ya ce mai martaba ka ruwa ma asi kaji kaji kaji kaji kaji yanda aka yi shi mai martaban ya gaya mana akwai sojoji wa'en suka shanu da ake zuwa ga yan ta'adda suna loda suna taya dubiya bakin boda suna sayarwa amma mu yanzu cikin halin da ake ciki da magana da shugaban kasa ya nace ya ɗauki ɗan mara dawo da zaman lahiya arewa da najeriya baki daya a bisa ga haka jiya hassosin soja da na ƙasa to sun je a jihar zamfara jiya sun zo da tabbacin cewa ga umarnin da shugaban kasa ya bada shugaban kasa ya ba su umarni a kawo jami'an tsaro sojoji dubu shida domin a yaƙi da wannan ta'addanci a jihar zamfara sannan da gwamnati jihohin shugaban kasa ya ce ya zo ya ba 'yan ta'adda wata biyu duk wanda ka son ya aje makami bisa hanyar sulhu ya zo ya aje makami wanda bai zai aje makami ba za a yaƙi shi sun ƙara hmm. da da cewa duk wani civilian wanda an ka gani ɗauke da bindiga mai suna AK47 ko AK49 ko wani makami wanda ba jami'an tsaro ba ne kai an ba da umarnin a shi. to gashi malamai da da mako na gaba mu zo mu ci gaba inda a cikin shirin mai zuwa na gaba za ku ji abubuwan da ke sace-sacen mutane da akan yi ba zamfara kaɗai ba a jihohin katsina da jihar niger sannan kuma za mu ci gaba duduma alaƙa da ke tsakanin wato su sarakunan gargajiya da kuma su barayi satar mutane ɗin za ku ma ji sunayen wasu daga cikin sarakunan da abin ya shafa yanzu kan a madadin su bakin nan wato alhaji aliyu abubakar yamke da alhaji sani abdullahi shinkafi da kuma shi sani malumfashi da ya shirya mana wani muhawara har da garas alheri da ta haɗa shirin aliyu mustapha sakwato ne a washington ku huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sakwato Kafin mu je ga shirinmu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara. Muhammad Amin Tijjani, Lababi Islamic Academy. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر yanzu kuma sai labarai a takaice. 'Yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka mai da martani ga labarin wani ɗaki zaton ɗan bandaga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee a jiya Litinin inda ya kashe mutum guda kana ya raunata wani jami'i a cewar hukumomi. babu kuma wanda aka kashe shi ko aka raunata a makarantar ta austin east high school da ke birnin knoxville mai kimanin tazaran kilomita 290 a gabashin nashville an ji 'yan sanda an dai kawo mutumin da ya aikata kan da yammacin jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin brussels a ziyararsa ta biyu a cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen amurka na kungiyar tsaro ta nato a wani yunkurin daukar shawarwari game da yaki da ake gwamzawa afghanistan ana kuma sa ran blinken zai karfafa tattaunawar diplomasiya kan goyon bayan kungiyar tarayyar turai game da sake farfado da yarjejeniyar nukuliyar iran da kuma karuwar tankiya da rasha yayin da take jibke sojojinta a kusa da ukraine a hali da ake ciki kuma jiya litinin sakataren tsaron amurka lord austin ya ba da umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai akan tungar soja ta mandabe a kasar kenya da ya kashe amurkawa guda uku kana wasu guda uku kuma suka jikata a wata rubutacciyar sanarwa da ke sanar da shawaran austin sakataren jaridarsa john kirby bai nuna takamammen abin da ba shi cikin binciken na farko da rundunar haɗin gwiwa amurka da afirka ta gudanar To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Chibahiro ne da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.